يقولون شروط صحة إصلاح المأمون خمسة وتشرط أن إن بنت يسلم ما يجون وني إن بنت يسلم ما يجون وني تسلى وشرط أن يرني الأول على الاقتداء وأتوغدن النهر كورة سينة كوي وأتوغدن يا كوي دليمان ينصار سينة وهو أن ينوي أنه مأمون بالإيمان وتيقن في ميدين ليد الإيمان فأتوه بغي وان أي كبا خير من يعي فأتوه كنا صلى كتغم ميدين كي يتل الإيمان آه، وأن صلاته آه، تابعة لصلاتي صلى كما يتين هذا صلى الإيمان fa'in ta ba a ku min gairi niyyatin ta ku. idan ya bi shi ba da niyyar cewa ya yana jin sa da sallah ba to sallah ki ta ba baci kalbu tsanani murattabun alal mutaba'ati min gairi ba mutaba'a in ya bi liman ba da niyyar jin sa bane mal ikhlal ibn ma yadrau min dan ya bata wani abu da ake sanya ake nema daga gare shi wa mahu annahu la taba'ahu وما عدم نية المتابعة وما عدم الإخلال بشيء مما يطلب منه فلا تطل صلاته وهو كذلك رايا بالإيمان على خالي بين يرجيبا أما كون بين الله أبو النبي فاتابا وصلى سباك باتي وكثيرا ما يقول ذلك من من يعلم في الإمام شيئا يقرأ في صلاته وخشي بصلاته منفردا عنه بالضرب أو من أهل البدع الدين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم ولا يخل الزمان عن معصوم عندهم وأشعر كلام المسلمين لأن الإمام لا يشتغل في صحة إمامته نية الإمامة وأن كمان كمر أو يكون يقول بالإيمان يكون أكون أبوان بيكينا سوكا أبنا الإيمان wa ce bi salatu min faridan an huddara kuma in ya yi sallah shi kadai wato akwai wata cuta da za ta same shi قوم أهل البدع الذين adama عدم عدم salati eh, khalafa خلف غير ko kuma akwai wasu waɗanda yake masu abin nan mm, kamar a waɗanda ke ganin ba a sallah bayan wanda ba a ƙararre ba sai imam ɗaya za a yi sallah a kansa wato wanda suke cewa ma imamu nasu wala ya halu zamanu amma asumin inda ko da yake a cikin lokaci akwai wanda a tsararre da irin wannan kenan akwai sallaki hmm. wato cikin gare su akwai imam wanda yake kullum Allah ya tsare shi da yin zunubi kan shi a adda irin wannan adda wannan aqida to wanda ya bi shi ga sallah in dai ba ya ya ce shi yana samun wani wahayi ba فيصلي يعني أما وأعطاهم شرط ولم كلام تحقق شيء وأشعر كلام المصنف بأن الإمام لا يشرع في صحة إمامته نية الإمامة shi liman ba a shaɗantawar sai ya niyyar limanci wato da ya taho ya kabbarta sallah wani ya taho ya bi shi bai san shi liman bane an ka gama sallah akwai sallah shi kuma ya samu fallar jama'a amma shi nan ya ce wa huwa kadhalika lakin la yahsulu falalu jama'a jama'ati illa bi niyyati bai samun falalul jama'a sai ya niyyar samun falalul jama'a walau salla insanu khalqa insanin da wani mutum ya yi sallah bayan wani walam ya alam bihi shi wanda ake bi bai sani ba aw alima bihi walam yanwi al imamata ko ko ya san yana bin sa bai san kuma bai dauka shi al imam ba wala ya sallahu falalul jama'a wato ba zai samu falalul jama'a ba wato kenan yana yiwa ya sake tare da wannan ashira mai biyu wa ma wal imamata hina ilmihi bi man salla khalfahu da ya yi niyyar limanci ga wanda yayi da ya gane wani na bin sa la hakula lahu faran jama'ati sai ya samu fallar jama'a walau fil asma ko da tsatsaki ne ba tun farko ya niyya ba لأن نية الإمامية لا يشترط أن تكون في الأول باشرة إن الإمام ثم أكون صلى شبان ياتن في الإمام بني بخلاف نية المامومية ما ما يبيه ثم فرقه دفرقه niyyar يبدن الإمام fa yi tare da an ta kuna fil ibtida'i tun farko ya san yana bin liman walakin fi qiba hada ma ta qaba hada ma mazhab ibn abd salam sai da ibn abd salam ya taho da wata magana da shi da ibn arfa bi annahu yalzamu ala qawlihim an yu'ida fi jama'atin kenan shi wanda an yi wannan sallah ah, bai san shi liman ba ne ko kuma an ka bi shi ba da ya yi shi liman ba zai sake sallah in ya samu wasu قال بعض العلماء فاش ما لم ياتي وما اظن احدا يقوله Amma wani ya ni banga wannan magana ta dace ba wani ya yi sallah bayansa sannan a ce shi kuma ya sake bayan wata jama'a to banga ga ya kamata wani malami ya kamata ya faɗi wannan magana ba واختار اللخمي حصولها له وإن لم ينوها لخمي yana ganin falalar jama'a yana samunta ta koda bai niyyar samunta ta ba koda bai san wani na jin sa yaddi an ka bishiya bayan ya gama sallah ya warwa ya ga ashe ya yi sallah tare da wancan ya samu kallon jama'a wa mawrid khilaf inda asalin khilafa ta fito bayna man nafa fadlaha inda adamin niyyati wa ma asbata fadlaha wa ma adamin niyyati fi gami jama'a amma wato inda khilafa take duka na cewa mutum ko ya samu ya san ya yi niyyar limanci yana samun fadla ko bai niyya ba na samun fadla ko kuma bai samu wannan ban daga jumu'a inda yake niyyar limanci tun farko wajiba ce amma ga juma'a tilas ne sai liman ya san shi liman ne haka nan jami'i da madar khasa inda ya zan kamar ana ruwa liman zai tara magariba da isha'i donan kuma sai ya yi niyyar limanci in ba haka nan ba sallah ba ta yi ba haka nan salatul khawfi inda za a raba jama'a kashi biyu a yi liman ya yi sallah da jama'a farko ya tsaya su kare sannan wasu sau su kabbarta bayan sa ya cika da su su cika wannan sai ya niyyar sallah wa fi salatul haka nan idan mutum na bayan liman sallar liman ta ɓaci an ka jawo shi ya tsaya matsayin liman to nan kuma sai ya yi niyyar zama liman in bai niyyar zama liman ba in an ci gaba da bin sa babu sallah wa amma kunna fala budda min niyyatil imamati qad an nan kan kila sai ayi niyyar shi eh hmm. eh guda guda eh eh wato kamar wurin yaki ne wurin yaki ake wannan sallah aliman zai kasa mutane kashi biyu kashi guda su tsare abokan yaƙi don kada su haɗo musu suna sallah ya kabbarta sallah da jama'a farko in mai raka'a hudu ce ya raka'a biyu da su in mai raka'a biyu ce ya raka'a guda da su in mai raka'a uku ce ya raka'a biyu da su to sannan in ya tashi ya bar su su cika sallar su sannan su kai su kama yaƙi su tsare makiya waɗancan su su kabbarta bayan sa ya cika sallar shi in ya sallama su tashi kula ma abin da ba su samu ba Eh. a ina abin nan ya dore amma ci duka inda ya zamba kamar wanda yake ya laƙe masa kanin hakora ya abin nan shi wannan sai ya kwalkwalo uku yan ya kwalkwalo guda ya haɗe ba ko ni yan biyu ya yi ba'diya in ya ce na uku sallah ta ɓaci كنا عندكم البدء ما بين الأسنان ولكن الذكي كحكي مثله يسير فيه ما يبطل له akan idan ya ci da eh, ya zama yana bayyana mai a masu ba a a liman ya dauke masa eh. da mata masu reno da mai aikin daukar kashi duka za su yi kokarin tsare abin nan tuwafin su daga najasa amma abin da ya nake ba su gani ba ko haka nan in mutum ya tafi yaƙi lokacin da doki kaga ya eh, kila daga jinin sa daga sai yana da wuya kaga gane ko da dan dolensa ya taba shi ba ko amma ya kokarin tsarewa eh eh kan mai eh eh ya ba eh faɗo eh eh to ba a ta ta yi laifi amma abin in ta iya tana iya ɗauka ɗanta ta goye ta ci gaba da sallah eh gane sai dai in ya zan ta kurin yi jikinta kuma ba ta rike nan da nan ba kai eh. magana kan da jere na yara da ke ɗaukar da hmm. sallah ba kai alwala haka na in ka taɓa abin nan sai ka shafa kai akan akan takalma ka amma sai ka sa su da alwala bayan haka nan in alwala ka ta wala da sai kai sallah sai kai shafa akai bayan ka kai sallar ka sauran ne ba ran ba kuma ba ta abin nan ta ta musulmi ce ko ta kirista ce ko ta ce to ya raba da an sai dai za a abin ya raba ne ba ce ana a kan sama ada ada za iya abin nan zai iya shafa a kai da yan ba su an ce yana shafa ta ramu ko a fara ba ko ni ai san ba ta an kai ya kwalkwal ko ina ba mai sai da nama ma mai nama ya sa shi ma eh, matakan duni bai wuce abin nan ba bai wuce dirhami ba a ya wuce amma komai ne a wannan sai ya abin nan hmm. al'auran mace ta abin sugura ne da ko kuma dai maganin yi. mace abin da na ta kamar tafin kawa ko abin nan anan amma in ta kai ga kirji ta fusa ta yin akwai lokaci kamar wuya in da kan tarif abin nan ba fuska in akwai lokaci ka tashi in lokaci ya yi kashi kenan saboda ka nuna abin nan shi fa yau kai game da kan eh kamar ya da kan cewa shi kan yi kai wurin da da da da da nasara ba ne ba ingilishi nasara ne